هاتين المعرفتين علما وعالم Kaiwar bawa wajen tabbatar da waɗannan ilmai guda biyu ilmai guda biyu sanin Allah sanin mutum mutum ya san wannan tabbatar da fa'isalul abdi ta haƙiƙa kaiwan bawa ya kai ta hakika hatainil ma'rifataini ilman cikakken sani wahala wanki sa'uhu da yanke wanki sa'uhu da yankewansa kifawa ta hima هذا معنى قولهم من arafa نفسه عرف ربه wanda ya son kansa da na kafa ka ya san ubangijinsa da kamala kuwa فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص وين أنا شيء عيبي متزكي شيء بعيبي متزكي بين والحاجة البكاة والفقر والذل والمسكنة والعدم idan mutum ya san kansa da waɗannan arafa rabbahu bi ziddi dalika wa waqafa bi nafsihi kaga sai ya tsayar da rayuwarsa in inda kadariha wa lam yata'adda biha awraha bai tsallakar da ita matsayinta wa asana ala rabbihi bi ba'di ma huwa ahluhu ba duka Zai gode wa ubangijinsa da wasu abubuwan da ke kance su wan sarafa kowata hubbi ainihin ya tafiyar da ƙarfin soyayyansa wa kasiyatihi wa raja'ihi wa inabatihi wa tawakkulihi ila Allah wahdahu wa kana hubbu shay'in ilayhi wa kana ahabbu shay'in ilayhi shi Allah ya mafi soyayyan abubuwan a gare shi Allah ka yi kasance habbu shay'in ilayhi wa akhwafu shay'in indahu wa arjahu lahu wa hadha huwa haqiqatul ubudiyyah wallahu musta'an wa yuka ana ruwaito mana anna ba'd al-hukama'i wani kan ka tunni layi dan ne barzaba ka anna ba'd al-hukama'i kataba ala babi ya rubuta a kofar gidan shi innahu lan yantafi bi hikmatina ba wanda ke amfanuwa da hikiman mu illa man arfa nafsahu bil faqr kira wa waqafa biha inda qadariha bayan da rayuwarsa iya matsayinsa faman kana kazalika falyadkhul wanda yake haka to ya shigo inda ake koyarwa wa illa falyarji kana kofar makarantar shi ke Jaule sai rubuta wannan kwalawar wanda ya san matsayin kansa na kafashe ne kaza ne kaza ne shigo zai amfana da maganan wanda ko bai kasance aka yi ta ai kaga babu tafiya ba za ta tafi ɗalibin ka yadda ya da takabburanci takabburanci bai da daɗin harka kana maka magana yana maka magana ko ba da dalili ba ko kuka dole abubuwan musu su zama na malemana ka falye da kul wa illa falyarji hatta yakuna bi hadhihi sifat ya kusa da wannan sifat wannan ya kamata makaranta ya kamata a yi wa wannan tsari amma wannan makaranta ta zaure ce ko ma larabcin kawai innahu zan yanta fi abi hikimatina kaga bi ilimin ake da ba mai amfanuwa da iliminmu hikiman da muke ba da illa man arafa nafsahu wa waqafa biha inda qadariha ya tsaya a matsayinsa kuma kana ka zalika falle da wa illa falle ya rike hatta ya kuna bi hadi sai kana ya ga shi aiki aikon haka E, wanda isan kasan kasa ya shigo amma in kana da kai kana da ilimi cikakke ne kai to ka koma Hmm? shi ne ke ce mace wannan ka ne kamata ya zama